jama'a barka da warhaka. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau hudu ga watan Disamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan al'adar buri a ƙasar Hausa. yake zara amma kuma kamar dai ban ji ki da kyau ba bori na jikin ce kin dai ji da kyau amina bori tofa ko kin san bori al'ada ce na kakanni can baya baya kafin jihadin usman dan fodiyo kuma masu bori sun taka muhimmin rawa a fadar sarakunan kasar hausa akan haka ne wakilin sashen hausa a kwanni ya tattauna mana da masu bori ya kuma tuntuɓi jama'a domin jin ra'ayinsu akan bori a wannan zamanin daga bisani kuma za mu ziyarci filin mu na kwalama sai ku janyo akwatin rediyon ku kusa ku saurari shirin yau da gobe. To jama'a wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya tuntuɓi jama'a akan wannan batu domin jin ra'ayinsu. Ni ne isa mu dai wannan tsafi da mun ka iske tun kakanni da uwaye to kuma mu kuma ba za mu iya gudane shi ba a gabaki ɗaya Duka mu dai wannan al'ada mun iske ta tun kakanninmu da uwaye kuma ba za mu iya barin ba. Ni dai na imani da Allah na imani da wannan doguwa da muka gada. gabaki daya aljanu duka wanda muka gada na imanin da Allah gaskiya ne na gadi su da Allah ba ni iya gudu ba ni jada ba ina tara Allah ina tare da su Muhammadu Salihu al'ada ta bori ni dai ga nau gani ga rayuwa ta sai in ce duk masu yin shirka ce su kai tunda ba abu bane wanda a cikin alkur'ani bori dai al'ada ce gado ne na uwaye da kakanni yanzu shine mu kuma yanzu kenan gado ya dawo gare mu kakanni sun shuɗe ya dawo gare mu Muhammadu salif al'ada ta bori ni dai ga nau gani ga rayuwa ta sai in ce duk masu yin shi shirka ce suka yi tunda ba abu bane wanda a cikin alkur'ani gaskiya takaici bori shi dai haramun ne gaskiya saboda Allah da madaukaki sarki bai so ana wannan abin gaskiya saboda bai cancanta ba gaskiya saboda abubuwa da dama akwai su ciki kyawun ba da gaskiya gare shi ba gaskiya babu magana ba magana gaskiya ce ba don shi ne abin yadda da shi ba gaskiya saboda yan kakula wurin da aka yi nema akwai matsaloli tare da wannan wurin ni ta zale saboda buri wasa ta muka ta shekara al'ada wadda mun ka iske kakanni da owaye mun riga mun gade ta na wanda ya aminta bisa ga wagga sana'a to wanda bai amince ba kuma saboda buri bisa harakar buri mu ci mu sha ba mu wata sana'a sai ita in mun ci ita in ba mu ci ba ita sabiu adamu nan farki na birnin kwani al'amari na bangaren bori ya zan abu ne al'ada ta da kuma na alkur'ani bai yarda da ita ba alharami a ce ko ba haka ba wanda ke yi ubangiji Allah ya ganar da su su bari inda ba harka ba ce ta alheri mu kuma da ba mu yi ubangiji Allah ya ƙara kare mu dan daraja annabi ko ba haka ba wanda duke yi Allah raba su da ita inda dai ba hanya ba ce ta kwarai da muke dibin harka mai sa harka bori al'ada ce irin ta da wadda ba ta kwarai ba ce ko ba haka ba kenan diban da muke musu sai dai mu jibe su mu roƙa musu Allah Allah raba su da ita ko ba haka ba inda al'adu ne wanda ba na kwarai ba mai su yi Allah raba su da yi ko ba haka ba mu yake yi kuma ubangiji Allah kare mu ni bakin to magana kenan Dalla. Jama'a kamar da yadda Zara ta bayyana mana a farkon shirin, Haruna Mamman Bako ya tattaro mana bayanai akan tarihin al'adar bori, inda ya fara tattaunawa da sarkin bori. Bari mu leƙa birnin kwanne mu ji ƙarin bayani. Haruna gare ka. Ɗaya daga cikin al'adun da ake ci gaba da raya a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka shine bori, inda maza da mata ke haɗuwa domin yin kira akan waɗansu aljannu domin samun bukatocin duniya. Na isa a garin masalata da ke cikin gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawar jamhuriyar Nijar domin samun bayani game da harakokin na bori, inda na sadu da sarkin bori da ya soma da yin wannan bayanin. Ni an sarkin bori a masalata sannan wagga al'ada ta buri iske tana min kai kakin ne da uwayi tun cire garin masalata tun cire masalata hakimin masalata wanda an ka cira tare muka tashi tare kaki mu mutane suka tashi tare duk abin za a yi wanda shahidai al'ada ta masalata mu sarakunan bori na ainihin matsalata to tare da su maka tashi kacin murta su ka tashi to shi wannan bori da kuke yi me yasa ku kai bori bori iske shi na mun kai kaki ne da wayi gado na mun gade shi kaki ne da wayi sannan tolar da mun ka tashi mun ka mun ka bude ido mun ka gani mu mun ci mu gaske shi dan mun gani ka kakin nan mu ba su taba taka bori a ce ƙarya bane mu mu iske wani al'ada in ka tai ka yi bori ka ji an ce ƙarya na dama ƙarya ta kai babu shi bori akwai shi ne san cin ma bori akwai shi aljani akwai shi akwai shi aljani ko gobe saboda aljanin da har in yanzu aljani ya kama ya hodi to an ka sa idanu ana iske shi inda aljini sadka. to ya kuka yi ko tsara bori in za ku yin bori kakana aka shirya bori bori abin nan wanda aka shirya bori ka san ko shekarun jiya nan ni taro na wasa ta yi takara wadda yan an ce maka a hidda abin daji ana bincike aljanu shi mina na sanyi zai shigo da shi a a za a samu a samu makari makari likitan zai shigo sanyi ana tambayar su kuma hudi su yi in sun ka hudi da sadaka da suka ba su a duka tunda kaga yanzu mun yi wasa sun ba da sadakoki wanda ya kamata a yi aitar ban sanyi mula a kunda ka sabka da miyagu da sauransu duka waɗanga da muka gane duka suna kore wanda amugu sannan sannan ana yi don ƙasa ta zauna lafiya duk wani rikicin da ke tashi duk da to sai Allah ka wasu in shiga ka wasu in shi suna kariya cikin ƙasa wanda kasan magabata na son ƙasa ga mu ma kanka mu mu da muka gadi muka gadi tsahi muka gadi gado muka gadi bori mu ma muna son ƙasa ta zama lafiya don haka muna goyon bayan Allah ya bar zaman lafiya cikin ƙasa ga duk wanda ya ta da tana ubangijin mu Allah dalilin Allah da gado wanda muka gada shi sa a sa shiga hannu a kame bisa ga bisa ga gado da muka ibada. Ka ce in sanyi ya kama akwai sadakokin da su aljannu wurin bori ka ce kamar dami dami aka yi shigo sanyi. To mu abin da suka ba mu sadakoki wanda da ya iya ranar juma'a ana yin to na dawa to wanda an ka yi shi hidda aka yi garka kowa Hanyoyi lahadi ana dawa wake a sa da dawa da hatsi duka da caskube aka yi na bubayu ya an ka caskube na bubayu kai aka yi ba su sadaka kuma kowa ce shi kai sannan al'ada ta ta gado da mun ta kwayo to an ka haka nan duk wani rikicin da ka san da gumba lalan lahadi duka to a an kai ta duk rikicin da ka san zai shigo da wani mugun aljani da wani alloba duka Allah na kariya wanda ya yi insha Allah yana zama alheri gare shi. To yanzu kamar irin waɗannan abubuwa tun da cikin bori na aka samu su can kama waɗanda a ƙasashen nasaru abin ya shahe su ko kuma nan na ɗaya masalata ko nan Nijar ɗaya ko ƙasashen babbakun kunwata ko kuma duk waɗanda sadakoki ko waɗanda a ƙasashen waje tun da su ma can sanyi zai kama sai sun yi su. To waga al'adar sadaka ka gani duk ƙasar duniya ga inda ka sa an yi ta duk wata alloba da ka tashi Allah na sauka ta ta dama kuma zama lalaya sadaka ta ta kowa wanda ya yi tana mishi amfani da ƙasashen nasaru su yi har ƙasashen nasaru duka har ƙasashen nasaru wanda sadaka an kai ta zama musu alheri muna ya musan tana janyewa muna ya musan kamar borin gashin nan ku na kayi ne kun taɓa samun kamar irin nasaru ko su jajayen wata ko laraba masu zakkowa su hau bori tare da ku ba a dai samun jahwata mai zakkowa ko su laraba ba a samu amma dai nan dai samu tun wanda muka yi baƙaƙen mutane dai duka ana samun suna wani al'ada. To ba su da su can ba su da aljannu. Akwai su saboda ba su buɗe idanu sun kawo da wannan ba. Akwai su kuma ko cikin laraba akwai suna al'ada ta aljannu kuma suna jin daɗin ta. To yanzu kamar yan an ka hau bori sarki kamar yan an ka hau bori ka ce kuna magana da aljannu wurin bori su ce ga abin da suka so. Shin magana suka yi da su sa laspika kowa ya ji abin da suka faɗi ko waya suka bugowa lokacin da an ka hau bori ana ana kaɗe-kaɗe bori ya tashi ko kuma wani suka towa su kyankyasa ma shi faɗa mataro. To kamar wannan inda iska zai kama shi magana. Magana ta za kai da da bakinka amma ba kai bane iko Allah na. Ba kai bane mutum aljanna zai magana ga bakinka kuma shi faɗi magana kuma magana ta tabbata. An sha'in wannan nan nan cikin garin masalata mun sha'in wannan duk inda aljanna faɗi magana wanga da ga mun biɗa ga shekarun jiya duk inda ya magana an sha sai an ga faɗin shi an sha gani. To muna yan sashin borin nan mata ɗaya na ka bori ko da maza yannan yara na yi manya na yi wa ka bori wa bori ka yi wa ka yi wa bai. To ka san shi bori in an ce al'ada ta ta gado ka gadi abin tun kake ne dawaye ko yaro ya kama dole ai kalon shi wurin nan dole a yi da shi a bari kuma addinin shi wadi bai so. shi wadi magana wanda magana gare shi. To kai sarkin bori mun ga wurin harkar bori akwai goge don ba mu taba gana ana bori babu goge ba da kiɗin kwarya da mi dole sai su ko kuma ko kalango doko ɗoko ko na aza orchestra don ina in kira aljannu fi bori ko akwai kiɗi na musamman na bori. abori. to mu dai kaki ne da abin da muka sani goge muka sani inda wanda dai abori na goge muka sani duk wanda ka ga an jawo an aza shi rashin uwa na aka ɗaki ka sa mana rashin uwa ka laɓe ka a ce kana bori sai ka ɗauko ko ka kiɗa wani kwano ko ka kiɗa wani wani kalangu ka ce bori za ka yi da ka yi haka nan duk wanda ka ga ya yi haka nan ya liɓe naka a ce mai ɗan bori al'adar bori goge a sani ka ne da waye. wasu tuwashi aka sa na musamman tun da mun ga mafi yawanci ku yan bori babbakun kaya kuka sa wa me yasa ko su ɗaya na aka sa don mi ba a sa horhorun kaya ko jajayen kaya ko wasu kala. to jajayen kaya horin kaya babbakun kaya duka akwai su ga aljanu duka duka duka akwai su ga aljanu wata kala can ma bula ko tsanwa ko masara ko miyan goro to mu ga abin da sani ni ban ga wata bula ba amma dangin baki dangin wari dangin ja dangin swaki swaki duka wannan akwai ga kaya na bori in ga wata al'ada can an yi wata akida ta daban mun san wurin bori an hi sarkin bori muna ganin wani bi an gama bori sai mu ga ko an bar kuɗi tunda muna yan yara mu zaman zuwa mu iske yan dala dala sabi ko tiyoyin kuɗi an aje ko wasu abubuwa mu kamo abin mu mu taho da su ga bayani shi to su wani ka san masu wannan aji wannan kuɗin akwai iskoki ko cikin iskokin akwai masu dabo akwai masu dabo wanda ka aiki da dabo su ma daban kuɗi duk akwai wannan ka san kamar mutane na kowa da abubuwan da Allah aza mishi wanda wanda Allah mai hointa shi aikata in ya aikata kuma zai gari dai to ko gare su aljanu wasu maganin suka ba su a ga biyan bukata wasu kuma za su yi maka haɗi haɗin da za su yi maka su yi maka roƙon Allah ɗaya isa kuma zai biya bukata to yanzu mu yi hatsarin kamar wanda ya zo iske an kai wani abu an yi bori an aje an aje wani abu ko ta kuyya ko wata tsaniya ko wani raƙumi ko wani jaki ko wani abu shakamo abi ne hito da shi. To kamar in kai ka ɗauka bisa ga zuciya guda da sunan ka ɗauki alhorma in ka iski masu alhorma nan suna maka alhorma amma in kai yin ka ɗauko waɗanda ba su alhorma tunda ko cikin su ka sa wanda ba su alhorma wanda ba ka roƙon alhorma su yi in ka ɗauko miyagun kaya za ka ga abin da babu kyau. Ka ce ana ba da sadakoki waɗansu na cewa musamman masu harkar bori wani bihan mutane ana ba su a wurin harkar bori a ce jinin mutuwa kaso a magana take. To mu dai ga tamu al'ada al'ada kake ne da wayi nan nan da masallata mu ba mu taba gani ba ba mu taba gani an ɗauki jinin mutum an ba aljani ba amma dangin dan bisa kowane iri na wanda shahidai na gado muna bashe su dangin wani bunzuru dangin wani marki dangin wani raƙumi dangin wata bisa dai amma dai dan mutum mu taba gani ba saboda namu aljanu ba su unhani da cuta tun tashin kake ne da wayi sai dai abin da shahi gyara ba su banna muna yi musan kamar ko da yaushe in mun ji ana bori sai mu ji ana magana doguwa doguwa doguwa shin doguwa ga gudata ko ina cikin duniya ko a akwai su dogage ko ina kuma nan miyasa yasa an yi magana doguwa wurin bori magana doguwa dai kaka jana ana ta to ka sai ita doguwa o kowa ta doguwa uwa ta kowa ta duka uwa ta su kutum da an ta aljanu da an ce doguwa an ka ce babako an ka ce jangare an ka ce gigido to an ci mu ya bori an ci mu ya doguwa Gudata akwai ga duniya ko dai akwai dogage ko ina Ka ji aina ce maka akwai doguwa akwai jangare akwai babako akwai gigido suna da yawa suna da yawa yawa gare su to yanzu nan kamar yanzu gashi na na zaka nan hwa da ka yanzu in ina so in lwatsa wani abu in dwago bori mina aka lwatsa nan da nan bori shi tashi to mu bori kamar mun kaske shi bai hito mini kamar kari, kamar hita tusa bai to haka nan bori sai an sai an bide shi na an ka bide shi in ya kai tsawon shekara an ka yanzu ka gani akwai addini wanda muka aiki shi ne bakin mu da shi tsawon shekara da shekara yanzu ba gashi mun mun bai kara ba duka na haƙi duka an ɗebe to sai a bide shi in ya shi abin da ya bai koma kuma kuma sai watan bakwai yanzu ranar watan bakwai in ta kama kuma za mu bide shi nan cikin gidan in mun ka bide shi duk abin da aljawabin shekara da abin da ka zakkuwa ga shekara da ruwan da za ku sabka duka duk zai faɗi. to duk aljanun ga da kuka harkoki da su wurin harkar bori shin nan na suke cikin nishar ko can suke la cikin teku ko maliya ko wace ƙasa ta suke. To ka san ni matsayina na sarkin bori aljanin kowa nauna duk kafin duk inda shi ne cikin duniya ga ba wuri guda ba to kowa ne nauna saboda duka abin wanda ya zama to ya tauta duk inda ne yake nan ni ina matsayin sarkin bori na masalata asuban to duk inda jin yake ni na kowa na tunda ka ga sai in samu matsalar da ya kamata in roƙa to ba na ba na kowa na roƙa shafe min bukata duniya ba ko na ko bangon gabas shike ko ina aljanin yake in kire shi ina son biyan bukata tunda aljanni a hituwa da gabas kice yamma za shi kuma samu labari a jina ita da hausa kike adala shi ko mu samu labari a jina ita da hausa hausa shi ko mu samu labari kenan kowa nauna. kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu koma wajen Haruna da bako na gaba da ya gayyato mana wanda zai gabatar mana. A nasa bangaren ɗagel na masalata ya bayyana min yadda wannan al'adar ta bori ta samu asuli amma ya so gabatar da kan shi da mukaminsa na matsayi. Ni sunana Ibro Isu ake ce min amma ana kirana da sunan ɗagel sunan sarauta ta garin. To ita wannan sarauta ta wannan gari menene matsayinta ɗagel ɗaya an ce ɗagel ta shi awwa kenan. In an ka ce ɗagel to harka ce wadda ta shahe tsahi gadan-gadan. Mu sarauta tamu ta tsahi ce ba wai ta malamai ba ko kuma a ce a taho gote a yi wani abin a'a in aka rige aka ce kaman yanzu in lokaci na ya riga ya yi idan za a yin wani a za a koma bisa ga gadon nan gadon nan shi na zai nuna wanda zai gade ni. muna yin musan uh, shin bori can harko me yasa aka yin bori. in aka ce maka bori to harka ce wadda yake ta tashi cikin gargajiya ni kaina nan eh, na wayo na taba ganin kamar wanda burin zai kama hauka yake tura mishi abugo gabal abugo yamma ai gwamro ai mari a kasa gane maganin abu to lokacin da suka so a neme su su iskokin su za su cewa to sai an yi musu wasa kamar ta sati biyu wani ce ai mai ta sati to yan an kai ta satin nan kuma duk abin da ya ginda ya ce ga abin da za a yi ko ga shekara ko kuma ya ce ga wata alluwa da za ta zakkuwa ga abin da za a yi ai maganin wannan abu to aljanin nan in dai tabbas an yi mishi gyara na kwarai zai ba da kuma sakamako na kwarai shi ma kenan shi bori shi yana nasaba da iskoki da aljannu yawwa aljannun ai suna ke sa a neme su su ke sa ai da kaji an ce ma buri to aljannun na babu mai zuwa shi hai buri babu aljani ga kai ne mu da ka hau buri wanda babu aljani bisa kanka mun sani saboda mun san abin da a aljani aljani yanzu in zai sabkuwa na nan ga duka in muna nan ga in kai kana harka aljani zaka ji nauyi ya sabka ga jikinka akan haka dole zaka gane cewa in mutum ya taka buri in dai akwai aljani gare shi gahin shi ara gare to kai lokacin nan kai da ke yin harkan nan ta aljani wajen ka abin ya sauka ga jikinka to ni ka ishe dwage mutum shi taka bori shi hau bori Aljanu na in ya zo da ya zo ya tunkaro fili to wanda duk addoki ne wannan shi kana ganin yana girgiza yana girgiza ko ka ga mutum ya hau wata gina mai tsawon gaske ya sako ya haɗu kuma ya tashi lahiya lau babu wani abin da zai ko kuma ka zabura ka kamo ice ka maida ce zama kuɗi wannan sai aljani dan in babu aljanu bisa kanka in ana mace maka wuya baka iya zuwa guwa kunnen bedi ka murza su su zama kuɗi amma in aljanin na ya hau ina ganin duk yadda ake son a kure shi wajen a ce wani dabu da sauransu to ina ji sai in ce ba a iya shi in dai aljanin ya gyaru daidai ba a yi mai lalan gyara ba sai an sa kiɗin borina aka hawa bori ko kuma kowane lokaci abin na ya kare mutum shahu buri. Akwai aljanun da ba sai a yi mai kiɗi ba. Aljani na wanda zai in ya ga matsala za ta tunkaruwa ko ga gari ko ga gidan da yake yana iya ya tako ya zo ya haɗi ya ce to ai hankali ga abu kaza nan zuwa kaza in an ka kyale ga abin da zai abkuwa. amma maganin wannan abun kare shi ku yi maza maza ga abin da za a yi maza maza a yi shi ko hice ai yamma ga gari ko hice ai gabas ga gari ko hausa ko adar dai inda ya kamata a zo ai mai wannan al'adar sai yi al'adar nan da an yi al'adar nan shikenan kuma wannan abin sai ga salon alin ku ya zo ba zai shaho kowa ba ana iya cewa shi bori kamar yanzu dole shina kama dole ga mutane sai sun yi harkar borin tun da yanzu muna ganin kamar abin na son shi bace ai haruna ina tabbata maka duniyar nan tunda ta tahi cikin tsahi da harkar iskoki to ina ganin in kai kabari wani yanzu na ke gare shi yanzu na sahiya ta waye ma wani in kai kabari yanzu sahiya ta waye ma wani bisa kan harka buri da yanzu in ka ce ba burin ba wani sai ya ce to hira kama bai so shi burin nan da maza da mata waye shahuwa shi aljani ka san ba a yi mai zaɓin doki sai shi ka zaɓi abi ne da kai ne in ɗan jariri ya zaɓa to da ya fara takalar da shi ka yi mu da ya zan muna aikin su dare da rana mun sani dan ka zo kana babba dukkan kwanta kana wani gurjaje ne aka ce gori gare ka in babu aljani wannan ba ko kallon ka ba mu shi borin kenan da ya taso dole mutum zai kama halbe halbe shure shure yana tunkaruwa inda zai tunkaruwa yana tunkaruwa kake jin baka san inda kake ba kwata kwata ka kumi ya bace maka ka rasa ina ne kake kuma in ka riga ka shi to ina ganin wani kana aika kwana biyu ma jikinka bai zan jiki ba to ana yaye bori na musamman yalla don a magana da wani aljani can na gefe na musamman ko kuma dole sai dai in aljanin ya sabu ko na bori ka tashi ko kuma ana iya shi aljani in ma bai taho ba a dogai don a yi bori eh, in ana bi dashi in ana bi dashi akwai yanda za a yi a matse a matse in ana bi dashi ko da baki ko da goge duk akwai wanda za mu yi in dai har muna son aljanin ya zo mu samu magana gare shi akwai yadda za mu yi mai kuka shi kuma ya amsa muna to yanzu in ka sa da gudu ni shiga yawo nisa yalla waɗansu kaya irin na 'yan bori ina kuwa bori bori yalla ina ya dogon bori. ba shi yiwa wannan tun da ba hanyar kata ba haruna ba shi yiwa an duk ga mutum ya ce ga abin da shi kai to wannan ka kyale mutum ga aiki ne wannan aikin shi ne nashi ne kuma ba a mai zagi ciki ne amma yanzu kai da baka san harka bori in mun ka ce ka biɗo mini aljana ko ka biɗo badusa ko ka biɗo mini annan bori ina baka san ma yadda za ka bi ka biɗo shi ba amma yanzu mu in ta kama dole a neme shi in mun ga macen da ba mu yadda Kamu in ta kama abin ɗaya shi ba ka da labari muka faɗa shi mu yi labari da shi kuma shi azamu bisa ga hanya wadda ya kamata wadda za ta hidda mu. shi wannan bori yalla watakila kamar in muka ɗauki irin wannan karkara taku yalla watakila ana iya ana riƙe da wani lokaci wanda za a iya wannan lokaci na an ka soma abin. to yanzu haka ina ji sai in ce maka je inda ka zaka garin to da ina tsammani ka tabbatar da cewa har gobe hajji masalata tana da al'ada tana rike da al'ada ta dan jiya bori na an kai wanda ya zan kamar in mun kai aiki mun ka kare aikin daji an ka kare shi muke ce ma goge na kwasa kara to je an yi shi ina ganin da tawa da madawa duka sun zaka da nan kwanne duka sun zaka kauyuka dai duk wanda da aka cewa dan kohar dalili na to ya zaka an yi da shi kuma alhamdulillah an yi lahiya an ka wace lahiya kowa yana murna wani to wannan eh. tarihin na bori kana ganin yalla na da wata fa'ida ga masu yi ne yalla ko su nasarori da suka samu yau in ba a nasara haruna mutum bai aikin banza in ba a nasara ba a rike shi duk wanda ka gani yana da aljani mai kyau na farko dai ina ganin bai kamata a ce ya samu matsala ba ko rashin lahiya ko kuma wani hali dai na kaka za a yi in dai har aljanin nan yana biyan ka ya kamata a ce a gani ga ka to duk wanda ka san yana wannan harka to sai mu yi godiya mu ce alhamdulillahi gado kuma mun gode mishi muna mishi godiya kamar yadda kakanni da uwaye sun ka rike wannan hanya to mu ma muna nan rike da ita sai dai mu yi mata ma ba dai mu mayar da ta baya ba wannan ita ce duk inda za a kiran mu an ka ce matsafa da wannan sunan ne da wannan sunan nan da an ce tsahi aljanina an kawa tsahi da an ce bori kuma aljanina su aljannun nan da ake wa bori yalla suna da wata tasha wadda su canna tasha su inda suka zama sai an yi bori a dogo sannan su taso da tasha su ta wurin bori mu tasha su abin da mun ka ɗauki aljannu daji in ana ɗan su kenan za su sabko da daji su gari su zaka su ba da labari abin da ake neman su ko yaushe kuma sannan wanda ke da aljannan nan duk inda ya tahi in ina ya tahi aljannan nan na kusa gare shi duk Abin inda ta aljaniya kusa gare da rayuwa ta ta ɓace ya nuna ga abin da yake so to ina ji in dai har yanzu kana bai da shi saura wannan bukata sai ta biya to aljannun da wurin bori ka bukata su ce ga abubuwan da suka so kamar mafi yawanci mi sun kai tuntuɓa wanda shi suka son a ba su abin da suke tuntuɓa abubuwa ne waɗanda yake suna da yawa wanda sun kai yawan eh, tambaya eh, sun tambaya abubuwa ne suna da yawa wasu suna bukatar jini wasu suna bukatar turare wasu suna bukatar zumuwa wasu suna da bukatar gumba wasu suna da bukatar turare ka zo da turaren ka dai inda suke din nan ka yi magana ka yi yaho turaren ka ka yi magana ka ce ga abin da kake bukata in lokacin nan ya yi abin da ya riga ya samu ga abin da za ka ka kawo musu wannan shi kenan an kare ko ga dokar daji kai kar dai ambaci masalata ka ce ga buƙatar da gare ka ko ga dokar daji ni a mana nake alfahari ko ga dokar daji ka ambaci masalata ga buƙatar da kake so to ka zura idanun ka gani in dai har ya zan kai kana zakuwa ka ce ka kawo to sai ka zaka ka kawo saboda wasu mutanen da ka zakuwa su kawo muna kamar alƙawarin da sun ka ɗoka su zo su ce gashi a ba aljana wallahi ni haruna ban ma san ko mutum nauna ba wani sai ya zo ya yi ɗoka ta can ga daji ce in dai masalata akwai aljana to ina so buƙatar da gare ni ina so a gwada mini ita to in buƙatar nan ta biya ga abin da zan zuwa in kawo nan wurin tushen inda take to mutanen da ke zakkuwa su kawo mana wannan biyan haruna har ban san ko mutum nauna ba al'adun na bori sun ja da baya sosai a kasashen hausa a baya bayan na ta la'akari da kutsawar da addinin islama ya yi a cikin al'umma haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai filin kwalamar mu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim masu barkamu da sake saduwa da ah, zauren mu na kwalama yau kuma muna tare ne da malama Nafisa inda za ta gabatar mana da wani abin sha mai sauki inda za mu iya sarrafa shi ta kowane hanya domin gudun kai ya lalace a haka. malama na fisa me muke da shi wannan makon to yau za a koyar da uwar gida yadda za ta yi lemun danyen shinkafa da kuma dankali dankalin hausa shinkafa kuma za a yi mata kunu shinkafa dai da kika sani shinkafa ta tuwo danyen shinkafa da ake eh, tuwo eh, eh. da kuma dankali na hausa wato dankali mai zaki kenan to lemun shi za a yi to idan uwar gida ta samu danyen shinkafan nan sai ta samu dankali idan tana bukata za ta iya amfani da dabino sannan ga su ganki ga citta ga kanumfari ga flavor a gefe kayan kanshin da zaki tana da abubuwan da zaki bukata kenan to yadda zaki hada shi shine idan kika samu danyen shinkafanki kika wanke ta tuwo kenan fa ki wanke ta idan kika wanke sai ki jika ta bayan kin jika shi sai ki wanke wannan dankalin ki tabbatar kin wanke dankalin nan sosai ba sai kin fere bayan ba zaki iya hadawa da shi dankali mai zaƙin eh ba sai kin fere ba eh idan dai kin wanke shi sosai kin cire mishi duk wani datti da ƙasa da sauransu mm. sai ki yayyanka shi ƙanana ƙanana sai ki zuba shi a cikin wannan shinkafar idan kina son dabino zaki amfani da kwara hudu haka ko biyar mm. ki cire kwallon shi ki faffasa shi sai ki zuba shi a cikin wannan shinkafa da dankali sannan ki dauko dan cittanki da kanumfari ɗan kaɗan abin da yasa ake sawa saboda ya dan yi kanshi ki saka a ciki to sai a kai miki injin markaɗe a nuko miki shi idan aka nuko aka dawo sai ki zo ki ƙara mishi ruwa idan kika ƙara ruwan sai ki tace shi daidai yadda kike son yadda ki kunun ki kamar yadda za ki kunun zaki haka oh, eh, sai na hatsi sai ki tace shi idan kika tace sai ki aje shi a gefe guda ki ɗauko wannan sukari naki idan zaki sa sugan ki dan dafa sigan akan wuta eh ki zuba ruwa a tukunya sannan ki zuba sigan idan sigan ya narke mm. sai ki sauke ki bar ya huce sannan sai ki kara tace wannan sigan saboda zaki ga wani zubin akwai datti a cikin siga baya ga datti kuma hikimar dafa siga idan za a zuba a cikin abin sha mm. zaki ji dandanan shi ya bambanta da sigan da zaki zuba kai tsaye kawai eh to idan kika zuba sai ki dan ɗibo flavor ɗinki Kiɗan ɗiga diga kadan ba da yawa ba wato dan dan nan ne da ake sawa a abin sha Yawwa eh ya danganta da kalan da kike so mm-hmm. to idan kika zuba sai ki jujjuya shi in kika jujjuya shi za ki iya sa shi a cikin na'ura mai sanyaya abu mm-hmm. wato fridge kenan eh. ya dan yi sanyi yadda za a ji daɗin sha ah, to shi kenan kin gama wannan lemu na ɗanyar shinkafa da dankalin hausa. Tushonan ɗanyen eh, kununa ɗanyen shinkawa yana daɗewa yana kwana ko? Yana yi sosai in aka sa shi a fridge sai ma ya kwana uku bai yi komai ba yana yi. haka eh. to shi dankalin muna da zaɓi tun da kin ga a dankalin hausa ɗin akwai kala biyu yake ga wani jani wani fari eh amma farin aka fi so amfani da shi dan ya fi zaki shi wancan zaki ga ba wani zaki ne da shi ba haka ne eh shikenan mai sauraro a gwada a gani masu saurare baki daya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage. Da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.